a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin sunana Salma Muhammad. Malama Salma, ba mu labarin ki. Ni dai an haife ni dai a Katsina. Na kuma yi primary school ɗina a Katsina, inda na zo secondary school ɗina na fara boarding school federal government um, girls college bakori. Hmm. Na fara amma ban gama ba, na koma wata makaranta a Zaria ana ce mata St. Bartholomew's Secondary School. Mm. Mission School ne. Mm. Nan ma na fara dai sai na dawo wata day school hakan nan. ita ma dai a Zaria ana ce mm. mata demonstration secondary school ki sai kin yi secondary school da dama eh na yi secondary school gaskiya guda uku inda kuma dai primary school dai guda ɗaya na yi staff school to bayan an kammala secondary school sai aka yi kaka bayan na kammala secondary school ɗina sai na samu admission a abu zaria wani course mass communication abin da dama kika so ki karanta kenan gaskiya dai ba abin da dama na so in karanta kenan madam na apply economics ko kuma um, accounting me yasa kika so economics ko accounting to tun ina secondary school dama dai ina commercial class hmm. ba pure art ba hmm. so ina commercial class shi yasa kuma duburi na dama ni in zama ida banka ko accountants ne. to makin ne biki ba suka kai ki mascom ko kuwa gaskiya dai ban sani ba dan dai ni dai maki na ya kai komi da komai kuma um, cost combination ina na jam hmm. akwai maths hmm. so kuma postemi ina ma economics na yi hmm. amma kawai da admission list ta fito sai na ga sunana a mascom to da kika ga mascom din biki bi ba siyi ba ki ji ya na bi ba asi na ne mu change of course har su biyu amma aka ban sociology mm. sai kuma second time aka ban mm, full pool science sai kika yi wanne sai kawai na ce gara in yi mass com din ya fi min to um, an fuskanci gwagwarmaya a lokacin da ake karanta mass communication sosai kam wani iri gwagwarmayar da na fi fuskanta shine dama ni dai asali ba na son english mm. shi yasa dama nake son economics ko accounting saboda ya fi maths ya fi yawa ba laifi na iya lissafi hmm. ni kuma english ne dama ba na so to kuma kin ga mascom english ya fi yawa hmm. don kin ga akwai um, me ake cewa theory da kuma article writing hmm. ni kuma ko a makaranta secondary school ba na son article writing ya fi je in aka ce miki article writing maybe in za aka bamu irin Eh, su theory din nan hmm. bai fi dai in miki letter writing ba hmm. amma irin su article din su feature writing din nan ba na yi hmm. dan ba na son dogon turanci irin haka shi yasa to banda wannan sai wani irin gwagwarmaya aka fuskanta to akwai gwagwarmaya da dama kin san jami'a dole tun da ka bar secondary school kuma immediately da gama secondary school dina na samu admission ah, a da yaranta kuma sannan ba wani orientation mm. ba komai muka fada cikin jami'a ba musamman san mun saba da secondary school da yanda ake answer questions mm. a secondary school mm. na 400 level ya gaskiya na samu matsala sosai kuma gashi na zo ve irin um, an kusa fara exams already na first semester lokacin ina ta fama wannan of course <laughs> cause um, na ta faman procedure na of course ina andawo economics din so a duk a level 4 ma kina kokarin canjawa a level 1 ne kokari eh a level 1 ne kokarin canzawa to yanzu me burin ki kina jin daɗin aikin kina jin daɗin eh, aikin jaridan da kika karanta to zan ce ina jin daɗi saboda na yi IT a kamfanin FM mm. gaskiya na ji daɗi sosai a lokacin na kuma fuskanci yanayin aikin jarida da sauransu mm. to yanzu kuma na gama jami'a na fara na zo na yi sabis na kuma yi sabis ina a gidan radio still pyramid fm so nan ma gaskiya na kara ganin yadda ake aikin jarida da kuma na kara ganin jin daɗin sa dai kin gama sabis yanzu na gama sabis ina batun aiki to muna fata Allah ya kawo mu an nema ba a samu bane ko ko yanzu a'a tukuna dai ake za mu fara nema yanzu dai to ni irin shawara zaki ba matasa musamman ma mata to shawaran da zan ba mata shine gaskiya yanzu lokaci yayi da za a ce ba wai zaka ce wai ni ba zan karatu ba meme ni irin to ko aure dai ma baya hana karatu ko da za zaki iya komawa ki ci da makaranta ba wani abu ba ne saboda makarantar nan na da alkhairi sosai kuma yana da mahimmanci sosai a rayuwar mu ta mata madalla da fatan matasa za amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya